رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam da birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na shida ga watan uku miladiya ta dubu da ashirin da shida a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya ji karshe ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na ramadan wanda wannan shine majalisunmu na goma sha shida yayin da muke cikin tafsirin suratul isra kuma ina tunanin muna cikin aya ta tamanin ko haka ne a ba mu gama bayani akan ayar ba lokaci ya sa muka dakata wanda kuma daga kanka ne malam zai kara mai mana أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وشاق الباطل Allah Ta wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa qur rabbi da mudkhala sayyid kuma ka ce ya ubangiji ka shigar da ni mashiga wadda take ta gaskiya wa kuma da sidqin ka kuma fitar da ni mafita wadda take ta gaskiya ji li min ladunka sultanan nasira kuma ka sanya mun wani ƙarfi ko wani mulki daga wajenka wanda zai zama taimako a gare ni na nasara idan yan uwa su manta ba muna kan gabar wa ja'alli min ladunka sultanan nasira akada alaihi rahmatullah yake cewa anna Allah sallallahu alaihi wa sallama alima an la ta'ata lahu bi hadha al-amr illa bi sultan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya riga ya san cewa abin da Allah subhanahu Ta'ala ya tsora masa na manzanci da isar da sakon Allah abu ne wanda ba zai tabbata kamar yadda ake so ba sai ya zama na mutum yana da wani sultan a hannunsa in aka ce sultan ya kan ɗauki ma'ana guda biyu sai ya zama hujja wadda take bayyananniya hujja ta yankan shakku wadda duk wanda ya kalle ta zai tabbatar da cewa mutum annabi ne da gaske ko kuma sultani ya zama cewa wani ƙarfi na mulki bayan an nafta ɗin kuma a bashi wani ƙarfi ta yadda inda ya tunkara zai yi nasara a kansu. Yasa izini Kathir ya ce to shi ma'aiki sallallahu alaihi Sallama Allah ya haɗe miki dukkanin waɗannan abubuwa guda biyu ɗin. Ya ba shi mu'jizat hujjoji waɗanda suka bayyanannu waɗanda za su tabbatar da manzancinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ainihin wato ba shi ƙarfi na runduna ta yadda duk inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsokara yana yin nasara a kansu da aka kasa da ya ce annabi ya san cewa abin da Allah ya tura masa al'amari ne mai girma dole sai yana da ƙarfi na hujja sai kuma yana da ƙarfi ainihin wato na runduna yake cewa 'Yan haka fasa'ala sultanan nasiran likitabillah sai ya ainihin wato roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wani ƙarfi wanda yake na taimako na littafin Allah wani hududillahi da kuma ƙarfi na kiyaye iyakokin Allah wani fara'idillah da kuma ƙarfi na kiyaye farlai na Allah subhanahu wata'ala wani iqamati dinihi da kuma ƙarfi da ainihin wato tsayar da addinin Allah ɗin (A, inna sultana rahmatun min Allah domin shi ƙarfi wata rahama ce daga wajen Allah ja'alahu baina adhfur ibadi wanda yake sanya ta a tsakankanin bayansa walau la zalika yace ba dai irin wannan karfin ba la aghara ba'dhum ala ba'd to da tashi sun duga cutar tashi suna danna haƙin tashi fa akala shadidu da'ifahum to da za ka ga masu rauni suna cinye haƙƙin masu ƙarfi suna cinye haƙƙin masu rauni ma'ana kasa da yace waɗannan abubuwa su ne abin da ake nufi da sofan wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya roki Allah subhanahu wata'ala ya bashi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi ya kafa daula daular da kowa yake shayinta al-imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari alaihi rahmatullah ya goyi bayan wannan maganar ta Imam Qatada da kuma maganar al-Imam al-Basri wanda mun ambata ta ajiya domin babu wani mulki da yake tabbatuwa a samu natija na abin da ake bukatar a samu sai ya kasance ainihin wato da akwai ƙarfi na mulki akwai ƙarfi ainihin wato na hujja in ya zama na babu ƙarfin hujja duk abin da mutum zai faɗa ba za a yarda da shi ba haka in ya zama na babu ƙarfi na soja duk yadda kake jin ka kai a ji ba za a ji tsoronka ba da haka shi yasa Allah subhanahu wa ya ainihin wato haɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan abubuwa yake cewa kamar faɗin Allah fatan wata ala ne cewa na arsalna na bil bayyinati ya ce don su tsayar da mutane a kan ainihin wato adalci kaga anan Allah subhanahu wata'ala yayi nuni akan yadda ya tabbatar da ƙarfi da hujja da annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya tura zuwa ga mutane Allah ya ce wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas kuma sannan mun saukar musu da al-hadid ma'ana ƙarfi na matani kenan domin al-hadid yana nufin ƙarfi dukkanin wani makami da ake dukkanin wani da ake sarrafa shi da ƙarfe ana kiransa hadid Allah ta'ala ya ba wa annabawa ƙarfin runduna ta yadda duk inda suka tinkara ya sun yi nasara a kansu. Dan me sa Allah ya wannan Allah ta'ala ya ce bal alama Allah manyan suruhu, manyan suruhu wa rusuluhu bil ghaib. Allah ya yi wannan ne don ya san suwaye za su taimaki addininsa kuma suwaye za su taimaki ainihin wasu manzanninsa. Ya tabbata cikin hadisi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa إن الله لا يزع إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن الله سبحانه وتعالى ينا كود قرنا تهيجين أنفاني دا قرفي نملكي في يد يد قرف القرآن يكي كود قرنا ma'ana in al'umma ta kasance tana aikata ƙarna tana saƙon Allah tana ƙetare iyakan Allah wata duk yadda za a yi mata wa'azi a ja mata ayoyin Allah a ja mata hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba lallai ne waɗannan ayoyin da waɗannan hadisai su yi tasiri a kansu su hana su farna baki ɗaya ba sai dai za ka samu tasirinsu za su iya sawa a rage a hankali a hankali har a wayi gari a daina wannan farnar gabaki ɗaya amma in ya zama na cewa da akwai shugaba wanda yake jajirtacce ana aikata wata ɓarna yana iya amfani da ƙarfin mulkinsa wajen kawar da wannan barnar lokaci ɗaya ina fata amfaninsa domin yana da ƙarfi na mulki yana da ƙarfin jami'an tsaro zai yi amfani da wannan ƙarfin wajen yin abin da ya kamata a yi kamar wannan abin da muke fama da shi ne na ɗauke-ɗauken mutane da kashe mutane duk yadda za ka yi ta yin ainihin wato wa'azi a kan ya za a yi a daina ya za a yi mutane su ji tsoron Allah lokaci bayan lokaci duk yadda za ka yi ba lallai ne a ji amma yau inda a ce shugabanni za su san girman haƙƙin al'umma su a kansu su san girman haƙƙin jinanen al'umma da ake zubarwa su san girman haƙƙin tsoro da firgici da ake sawa al'umma su ji tsoron Allah hakikanin ji tsoron Allah to da za su iya kawar da wannan barna cikin ƙanƙanin lokaci matuƙar ba su suke da da cikin wannan barna ba ina fata an fahimta da aka shugaba duk inda yake yana kawar da ɓarna da ƙarfin mulkinsa fiye da yadda za a kawar da ainihin wato ɓarna da aya da hadisi. Sai na Umar Allah ya tsara mishi yadda lokacin kalifancinsa mutane sun dinga yin algus, sun dinga yin ha'inci a cikin kayan awo, kanin wani abun amfani da za a siya sai ka tarar ana yin ha'inci a cikinsa. In wanda za a zuba masa ruwa ya kumbura ne kaga an zuba masa ruwa. In wanda za a zuba ruwa ya ƙara yawa ne kaga an ƙara mai ruwa don ya ƙara yawa. sai labari ya zo wa sayyidina Umar Allah ya kara mishi yadda cewa ga irin farnar da mutane suke yi ainihin wato a cikin kasuwanni ya kamata a yi musu wa'azi su ji tsoron Allah su daina. sayyidina Umar ya ce ba kowa za ka wa wa'azi ya ji tsoron Allah ya dina abin da yake na fatan Allah ba ya ce amma Allah ya ba mu karfin da za mu tilasta wa mutum ya ya bar abin da yake yi na saƙon Allah ko baya tsoron Allah sayyidina Umar ya kafa kwamiti aka samu ministry na kasuwanci wanda zai dinga kula da shiga da fitan mutane a kasuwa da kai kawo na abin da ake siya da abin da ake siyarwa ya samu wata dattijuwar sahabiya da ake kiran kiranta shifa binta abdullahi al-adawiya mace ce wadda take masaniya a bangaren ilimi musamman fiqhun siye da siyarwa Ya ce da yau mun hada mun nada ki minista na kasuwancin Madina gaba ɗaya. za mu miki office a kasuwa ki dinga zagawa duk wanda ke ga yayi yayi kasuwa yayi albus ki kamo mana shi mu hukunta shi kuma ke ki hukunta shi haka sai na umar ya sa wannan matar ya ba ta jijjigar da mutane ƙarfi suka take mata baya aka shiga kasuwa mana aka ba zama duk inda aka ga alamar ha'inci sai a danna hannu a gane inda ha'inci sai a tambayi mutum nawa ya siyar da wannan abin nawa ya saro wannan abin ba za a nuna an fahimce shi ba zai ce ya saro misali a naira dubu goma sai a ce to an siye abin da ka kawo a dubu goma ɗin ga dubu goma kanan abin sai a karyar da shi a siyarwa da al'umma sai zama da mutane suna tsaro kaya ba sa cin riba saboda in sun yi albus ne ana mai musu da iya kudin kayan ne kawai sai suka dinga koyi na albus sai a ajiye mai kyau da albus yana kasar teburi in an zo siya sai ainihin wato a ko na albus a cakuɗa da mai kyau ɗin sai a siya dan Allah ka bar abin nan kana raba mutane hankali ka bar shi kawai ina fata an fahimta to da aka ƙara gano wannan matsalar sai na umar ya ce so daga yanzu duk wanda aka kama yana yin algus a ɓace abin da yake algusin a rabawa mutane ya yi asara jin wannan hukuncin ya sa kowa ya shiga taitayinsa a gaskiyar na umar ya yi amfani da ne ya yi amfani da ƙarfin mulki ya kamar da ɓarna Ke sa manzo Allah ya ce Allah yana amfani da shugabanci da ƙarfin shugabanci wajen kawar da ɓarna fiye da yadda yake amfani da ainihin wato ayar da za a gaya wa mutum ayar Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daina yin barna ubangiji ta'ala ya ce wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil kuma ka ce gaskiya ta zo ƙarya ta gushe innal batila kana zahuqa lallai ƙarya ta kasance a bar gushewa ce ba mai tabbatuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya dan ta kasance gargaɗi ne da kuma tsoratarwa na narko azaba da ainihin wato kafiran ƙurashawa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa da gaskiya da addinin gaskiya yana nuni akan cewa wannan addinan da suke na goma gumaka arda ce kuma ɓata ce tun da har addinin Allah ya zo to ko ba daɗe ko ba jima wannan ƙaryar za ka riga ya za ka kushe annabi ba ce kushe ba yana kira zuwa ga addini har zuwa lokacin da mutane za su karɓa a shimfiɗa gaskiya da imani a doron ƙasa a kawar da barna da shirka ainihin wato a duk inda take duk ƙarfinta ita gaskiya duk lokacin da Allah ta'ala ya aiko da ita tana rayuwa ne a hankali a hankali tana ƙara girma daga bisani شيخ عمي يقول من يقبض بالحق على الباطل فيرزقه فإذا هو فاسق ويكون ويل لما أنا شيخ عمر حتى أن يوقف منك صورة تسكية أحسن أيام فمنذ شيخك ما تتحدث فكر كل يا لن أن يوم مرجع koya يا wannan أن bayyana يوم مرجع da kalmi إذا gaskiya ta mutu تعالى يا ya kawo da yasa ko a magana ba ka taɓa ji an ce gaskiyar mutum ba da ne da ake kanyar su ta kare ina fata a fahimta don ita gaskiya da ita ake ado ba da ƙarya ake ado ba ita gaskiya in an fashe ta haka da ita take kare da ita ce wa kanta kwalliya ƙarya kuma in an yi da sai an nemi wata ƙaryar da za ta kare da sai an nemi wata ƙaryar da za ta ba ta ƙarya ina fata a fahimta da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ƙarya Allah lallai gaskiya ta zo al-haqqu ita ce addinin Allah وبعد الباطل أن يقوم تاهن أن يجب أن يقوم في الشركة موضوعهما كان أدلة أن يكون في مشركنا ومواقفين على أن يكون الباطل كانوا يعني كان يدعم من الجوار حديث يبدو فتح سيدنا البخاري لدى عبد الله بن مسعود الله يقال عليه الشجاع يبكي وحجبنا النبي صلى الله عليه وسلم مكة فزعل صلى الله عليه وسلم ya shiga garin makka a lokacin da aka yi fasko makka wa haular baiti sittura wa talata ne a filin ya ce a ɗakin ka'aba akwai gumaka da suke kewaye da ɗakin wasu a cikin imanin gumaka da rikon haka manzo Allah ya same su فجعل يفعل هذه عود في يده فذلك سيد غدا دوالي تشي أعلم تقوة السلاح yana ture waɗannan kan suna faruwa suna fashewa wa ya kuni yana cewa ya an haku wa za a nawa gaskiya ya zo kanya ya zo shi inda mafi da kana da kuka lallai kanya ne wucewa ce ma'ana mu Allah ya yi gamu waɗannan guraben yana ture su da sanda su suna fashewa yana karanta wannan aya dan a tabbatar wa mutanen baka cewa da bai wa kafin shirka ta kare yin da kuma yake haka muka jirga kuma kamu da tarayya saboda girman su ونظر تسليم جرى تسعى فيكوكو بكتون على الناس يكوني لكن لو كتن جميل يجلس بالجنس هنا مقارن كورتي هنا سوى لقد جاء الحق مضاعف الله إن الباطل كان موسى لكن عاقه الإخوان هو أحد المكة الحديثات عفى والدة الباب ولقوه منك يوم جاء إلى أشكال sai ƙananan gumaka da ke cikin gidaje wanda a hankali a hankali kuma cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da nasararsa masu gumakan da kansu suka rinka wasu abubuwa ya sa lokacin da ake farko maka da na najasar injinin su wasu da Allah ya ta maka yarda ta fito ta ga harari ba da lokacin da maza Allah ya fito garin maka ya ba da sanarwa duk wanda yake cikin gidansa ya tsira in mutum bai fito ba ya tsira wanda yake cikin masallaci da ke kuma kami da shi ma ya fi ba wannan ne wanda yake da gidan addini ya shi ma ya fi ba da ka duk wanda ke gida ko wanda ya tsaya a gidan wadan kallo ko wanda ya yake da gidan abubuwan kan wanda aka saba waɗanda yi aka saba su ne waɗanda suka ɗau makami suka yi koyi da abu to bayan kura ta dafa an rusa waɗannan gumaka hajjar ya yi sahabbai sun ya mun yi ibada a cikin harami ya da shekara da shekaru ba su same ta ya zama da daren gaba ɗaya ba wanda ya barci a cikin sahabbai kawai sallah ake ana mutuwa a cikin wannan daren sun zo ana tsara mata yadda ta fito da gida ta zo ta tsaya a ɗaya daga cikin kofofin harami tana kallon yadda ake bautar Allah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci sai ta koma gida ta zauna a cikin kafin abu da yake tambayar ta menene abin da ya faru na da kin ki kuma kin dawo kin zauna kin yi samu ba ta yi ba sai ta tashi ta tuhuma kan da ke cikin ta fara ɗaukar babban su take da shi ba ka ga abin da ya faru ba ba ta jin me ke faruwa wanda mataki za ka ɗauka me za ka iya a kai sai ta yi tana zai amsa idan ta biya shiru sai ka buga shi da ƙasa a karyar da haka ka kuma ni kai masa makauka tuban nan magana ta ƙara buga shi da ƙasa ta ƙara karya a haka sai da ta karya waɗannan gumakan gabaki ɗayan sannan ta ƙara dawowa ta zauna kan Allah ta raba ma hannun kawai ta dawo ta zauna ta ne ce da abu biya wallahi a yau na ga ana bauta Allah a ɗakin Allah irin bautar da ba a taɓa yi wa Allah a ɗakin Allah ta lalle lallai akwai alamar tambayar da yi wa amsar da tattare da muhammad da wuta shekara da shekaru iyaye da kakannin mu suna bautar allah muna tsammanin bautar allah suke yi ta ce amma yau ya tabbatar da cewa ba bautar allah suke yi da ce ba dai ina jin kunyar tunkarar muhammad ba saboda irin cutarwar da ne masa da irin abin da na yi wa babbar amma take da a darasa ne ke da amfani da sallah da a mutu da cikin farin gwiwa suka shi da ya riga ya mutu. da ke wannan manzon Allah ba kowa bane face ne afuwa da yajiya ta fi mutum da yake da ke kada ki manta akwai yadda a ƙarƙashin sa a mutane mata haka ta tafi suka tsaftace wajen manzon Allah a darasa ta da gaskiya ta zo ke da karya ta ne karya ta ayyukan ba su da aka duk inda gaskiya ta ce ta bayyana gaskiya kamar yadda duk inda ƙarya ta ce ta bayyana وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة kuma lallai mun saukar da cikin alƙur'ani abin da ya kasance waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai wala yazidu zalimina illa khasara kuma abin da baya ƙara wa ta'akurai komai ba sai ta ba Allah subhanahu wa ta'ala anan yana ba mu labarin abin da yake tattare da littafinsa wanda ya saukar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda shine alqur'ani littafin da ya kasance tsararren littafi a kan gaske allazi la ya'tihi batil min bayni yadayhi wa la min babu wani yakacin da ke ko wani yakacin al'amari wanda ya yi mafa alƙur'ani kada wani makamaya idan Allah ya ba mu labarin abin da yake cikinsa na waraka da kuma shiriya ga bayansa Allah ya saukar da shi ne don ya kasance mai gargadi ya kasance an yi wato ne bishara ga bayansa kuma ya kasance waraka a gare ku ya kuma kasance shiriya ne ga musulmai ana ƙara ce wanda zai yi da ƙwa'ani ma ko da ba ku wa ka ku ji ne idan ka fi alim rahmatullah yake ai yubi kiru ma fil qulubi min al-amrad al-qur'ani yana tafiyar da duk abin da yake cikin zukata na daga cikin cikin zuciya min shakkin wa ribahi yana da shakka da mutum yake game da samuwar Allah ko kuma wani munafunci da ke zuciyar mutum wa shirkin wa tsarkin yana kawar da shirka da karkacewa ko kaucewa da tafarkin dole ya ce farko'anu ya fi min zalika kullum Qur'ani yana wasar da waɗannan cututtuka gabaki ɗaya shi al-Qur'ani waraka ne ga zuciya shi yasa yana ƙara imani inna al-mu'minuna alladhina idza dhukira وإذا توجد عليكم آية زادتكم إيمانا وعلى ربكم بالرحمة إلى آخر قال صلى الله عليه وسلم يا كان تجد صحابي القرآن يا كان تجد ثم أنسى يا كان تجد ثم سرسى سيد من أن يا بوك إلى ذوك والنوم عالم يا بوك إلى نوت والنوم عالم تلك تجسي أمة فإنشيها ابن سبيل وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة sannan kuma shi alƙur'ani hikima ayyuka ko rahama ce wadda take ba wa bani imani da hikima a cikin su rahamar alƙur'ani tana ƙara wa bayan Allah imani tana ƙara musu hikima saboda ayoyin da yake saurare da su na labari da wa'azi za ka ji an faɗi wani labari ka fi tsoron Allah ka fi imanin ka ya kawo ka ji an faɗi wani abin ya ƙara maka hikima ya ƙara maka dabara ya ƙara maka wani ina al'amarin ka yake su wannan yana da cikin abin da alƙur'ani ne ke kanta da shi wanda babu wanda yake yi masa waɗannan abubuwa sun fashe ne ne ya sa Allah ya ce ba huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina dan azuna ma mu'minai ne kadai suka fitar da wannan su kuma kafirai fa sai Allah ya ce wa ma yajidu kafirina wa ma yajidu zalimina illa ba abin da Qur'ani ya tsara musu fashe ta ba duk yadda za a yi musu ba abin da Qur'ani ba za su dauka saboda Allah ya rike su a dauki sun zaɓi kafirci ba su zaɓi ainihin masu imani ba ubangiji ta ala ce sun kuwa yin gari da amon da wasu ba alƙur'ani ya kasance shari'a ne kuma waraka ne ga waɗanda suka imani والذين ba يؤمنون في آذانهم وقر على شيء da بصور في إيمان بعد أقول نور إذا أقول ربي za su يموت وعظم لا تدرك za su لا تدرك إن جمع به هذا الكلام والذي يجب وقوع عليهم على وصل مسؤول مكاسب الغابة لأن تلك الكتاب القرآن المبين له أولئك ينادون بمكان البعيد على كذلك وأن على كرة سبيل الرسول وصل وجه وجه كبيرة فعلى في تنمية كرة سبيل الرسول لأن الله تعالى في وإذا ما أنزلت سورة فريق من يقول أيكم زاد أصحاب الإيمان كل مثل ذلك توقد ولا سورة كل متوقد ولا آية تلك في الواحد arzikin zai ta fara da kimana a cikin wani waɗanda fara da suna fara da kimana a cikin ba na sun yadda arzikin suna da suna fara da kimana ba amma da zai da abubuwan fara da kimana da wani yadda su ana shi waɗanda suka yi kimana da fara da kimana suna fara da kimana a kan kimana su kuma su ne mutu bishara da rahama da yin kasama wanda zai da su kuro da kimanin wanda kuma a zukatansu da akwai ciwo na mayakunci ko cinta zadatkum rijistar ilahin Allah ke sai ayoyin su kara musu jarki a kan jarki da ke cikin mutum wa ma su wa musafiru da kuma suna mulaika da aka ƙwarƙani yana zama shiriya ne da ainihin wasu nuni akwai ayoyi da dama waɗanda suke tabbatar da haka a tada alaihi rahmatullah yake faɗin Allah ta'ala wanda zai yi alƙur'ani ma ko su samu wa rahmatul lil mu'minin ai idza sami'ahu al mu'min in dafa'a bihi wa hafizahu wa wa'ahu in munin ya ji alƙur'ani yana amfanuwa da wannan alƙur'ani kuma yana haddace shi yana kula da abin da Allah ya yi ma'ana in Allah ya ce a yi kaza a cikin alƙur'ani mumin ya ji yana yi wannan abin yana kiyaye umarnin Allah yana aikata yace wala yuzidu zalimina illa kafaha sun kuma ka koyi azbani Allah ce ba abin da ayoyin suke gaya musu suke fara musu ke daɗewa yake inna la ya tabi'u bihi wa la yahfazuhu wa la yamihi ai kafurai ba sa amfana da abin da aka yi musu wa'azi da shi ba sa kiyaye shi ba kuma sa kula da abin da Allah ya nuna musu فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين خاصة. لكن الله يقول القرآن له بركة يشفيها وتبين المتقين. babu shakka a cikin zukatan mu ne game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar alqur'ani yana tasiri a zukatan mu musamman lokacin da zukatan suka shiga da imani za ka ga mumin duk inda yake in ana karanta masa ayoyin Allah ya yake kare in ana bayanin ayoyin Allah ya yake kare da duka duba da duwa da kuka yi a masallacin nan inda rabon kuɗi ake sai ka ji hayaniya sai ka ji ana tsoro kuɗi amma da ake da yake ayoyin Allah ake karantawa kowa ya yi shiru ya mutu yana saboda alkawarin Allah ne ke saukar da ruwa وقد جاء قول في بيت الوجود الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السخيل الا نزلت عليهم الرحمه الا نزلت عليهم السخيله وغشيتهم الرحمه وحفظكم الملائكه وسخرهم الله بمن يشاء فلما يتباب وسجود من الراس وحصل اشكر من يفصل لا شيء من سوره الله suna karanta littafin Allah ai mun jirarsa kamar yadda ake karantawa yanzu muke yin bayani da za a yi fasashe Allah ya kuma musu da rikuwa. Kowa na mawan na yi Qur'ani sai za a karanta mutum ya wannan rikuwa. Kai ka sani sun ba Qur'ani ba abin da duka a fara. Alƙawarin Allah zai saukar da rikuwa kuma ya sauka. Wa kashe umar rahma ga kuma rahama Allah ya mutu ne mu da ta yanzu inda wani kwanan da zai kare a nan ya fara da wani a zanen mutu dan rahama tana da abin da da kai da ka wanda Allah ya mutu ne da rahama kuma in ya mutu da shi a zanen ne wa haka kuma mala'ika yanzu da Allah ya ce ya rike su da mulkiya da mala'ikun mu fita mu ga yadda mala'ikun suka kewaye masallacin da suna gadin mu بعد ما فقال يأتي وذكرهم الله في نبيه ينظر كان الدليل الله يرى كي يرى بيع وملائكه بعضان لا جد وانا وانا وانا وانا كل عباد من ذاتنا كل أقرار من ذاتنا كل أقرار من ذاتنا جدا في الله يقام أخي باع أمر الكون ولا سوف حيث والذين ورحمة للمؤمنين الله تعالى في to a nan malamai sun yi magana a kan cewa wallazin min al-qur'ani ma huwa shifa'un Allah ya saukar da al-qur'ani abin da yake waraka ne waraka ta al-qur'ani ya ya take kasancewa shin yana kasancewa waraka ne kadai da ainihin wasu cututtuka na zuciya ko kuma yana zama waraka a cikin da lafiya ta gaggawa wanda suka suka ce yana zama waraka ne ta cikin suka na kaɗai baya zama waraka ainihin wato ta gangar jiki wasu kuma suka ce a'a ai warakar da Allah ta'ala ya faɗa ta haɗe duk biyu ɗin waraka ta lafiya cututtukan zuciya kuma sannan waraka ne ga rashin lafiya ta gangar jiki akwai hadisi kamar yadda ya zo a cikin ainihin wato sunan na addarul khutni Allah ya kara mishi rahma daga abi sa'id al-khudri Allah ya mishi yadda darul khutni ya kawo a cikin sunan dasa Aba Sa'id al yake cewa ba asna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi sariyatin 30 ratiban yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tada sariya ya karamar runduna ta mutum 30 ya tura mu dan mu je yawon wa'azi da yada addinin Allah ƙala ya ce fanazalna ala ƙaunin minal arabi ya ce sai muka yada zango a garin wasu mutane larabawa fasa'alnahum an yi fa fa'abau sai muka nemi su ba mu masauki ya ce amma sai suka ce su ba mu masauki muka yi muka yi da su suka ƙi yadda su ba mu masauki faladu ga sayyidul hay ya ce muka haƙura muka dawo bayan gari za mu kwana a jeji sai aka yi sa'a maciji ya sari sarkin garin fa a tauna fa ƙalu a fikun ahadun yurƙi min al'aƙarab bayan maciji ya sari sarki ya ce sai aka dinga neman magani ba a samu ba sai aka ce to a taho wajenmu muna bayan gari sai aka zo aka same mu aka ce a cikinku da akwai wanda yake da magani na dafi kunama ko maciji? ƙala sai abi sayyidul ya ce qultu ana na'am sai nace eh ga ni an fahimta kun ga sun nema a ba su masauki an hana su masauki Allah da ya so ya nuna isarsa sai suka koma daji sai maciji ko kunama wani abu mai dafi ya sari sarkin garin aka nemi magani aka rasa sai aka ce to abu waɗannan bakin da aka hana masauki kila a samu magani a wajen su aka zo aka tambaye su abu sayyid al ya ce sai na ce eh gani ina da magani walakin ya ce sai dai kuma la afa'alu hatta na. ba zan ba da wannan maganin ba har sai kun biya faƙalu sai suka ce inna nu'tikum 30 sha ce mun yarda za mu biya ku ka zo ka yi wa sarki magani za mu baka awaki guda 30 ƙala sai ya ce faƙaratu alaihi alhamdulillahi rabbil alamina sab'a Ya ce sai na je na karanta masa suratul fatiha daga farko zuwa ƙarshe so bakwai na tofa masa fabara'a ya ce ta sai ya warke fa su ilaina bin nazli wa su ilaina bisha yace sai suka aiko aka kira mu aka ba mu masauki kuma aka ba mu awaki fa akalna ta'ama ana wa ashabi aka ba mu abinci ni da sahabbaina ƴan uwana mutum 29 muka ci muka koshi fa abau an ya'kulu min al-ghanam yace amma sai muka iya damu mu dabbobin da aka ba mu nan balle mu yanka mu ci hatta ataina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama har sai da muka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartuhu al-khabara yace sai na ba manzon Allah labari kaji kaji kaji kaji abin da ya faru ni kuma nayi kaza ne kaza ne kaza kamar dai yadda ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace ma yudrika annaha ruqya yace au dama ka sani dama ana ka san ana ruqiya da Fatiha ne ko kuma wa ya ga ma dama ana ruqiya da Fatiha ma'ana kamar manzon Allah ya tabbatar masa da abin da yake nan cewa ana karanta wa mutum mara lafiya suratul fatiha so bakwai a tofa masa a ruwa ko a tofa inda yake rashin lafiya din Allah zai warkar da shi da izinin Allah qultu sai abu sayyid al-khudri yace sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah shay'un ulqi fi ulqiya fi rawi wani abu ne na ji ya darsu a zuciyata na ya haka din kamar ji ne kamar zuciya ta raya min ai in ka karanta masa fatiha zai samu sauki sai na aikata kala sai manzon Allah ya ce kulu wa at'imuna min al-ghanam manzon Allah ya ce ku je ku ci dabbobin ku in kun ga dama ma ku yanka ku ga so ku zo mu ci tare da ku ina fata an fahimta kaga ya tabbata wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un kenan da haka shi al-qur'ani waraka ne waraka ne ga duk wata cuta da ka sani babu wata cuta akwai ayatu shifa ayoyin da kalma shifa a shifa din nan ta zo a ciki guda bakwai babu wata cuta da bawa zai yi fama da ita a dinga karanta waɗannan ayoyin kafa bakwai ana tofawa a ruwa yana sha kullum wallahi fati Allah ya tafiyar da wannan cuta shi yasa malamai suka kira su da ayatu shifa ayoyi ne na waraka duk wani ciwo da ke damun ka yadda cewa ƙur'anin waraka ne ka dinga karantawa kana sha wallahi sai Allah ya baka waraka sai Allah ya baka magani akwai ayatul sakina ibn al-qayyim alayhi rahmatullah a cikin zadul ma'ad yayi magana ayatul sakina ya kawo waɗansu ayoyi ayoyin da Allah ya ambaci lafazin sakina sakina a ciki yace shekul islam ibn taymiya Alayhi rahmatullah ya gaya min babu wani yanayi na damuwa ko kunci ko bakin ciki da zai shiga ya ɗau waɗannan ayoyin ya karanta su sace Allah ya sanya masa nutsuwa a zuciyarsa da haka ƙur'ani waraka ne ga komai duk abin da kake bukata Allah ya saukar da shi a alƙur'ani in ka riƙe shi kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka mafita ga shi ruƙuya ne matsalar shedanu matsalar sihiri kowace irin matsala ana yin ruƙuya da shi ka dafa inda yake ma ciwo a karanta masa alƙur'ani sai Allah ya barantar da wannan ciwon daga gare ka ina fata an fahimta da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyin alkur'ani dan su kasance mai su kasance wa'ainihin wasu waraka ga bayi kuma sannan su kasance shiriya a gare su sannan kuma su kasance ababen kafarwa ga kafirai waɗanda ba sa imani da su sai Allah ya ce mu وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يهودا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله تعالى يتقبل الشيوى وإذا أنعمنا على الإنسان أأرض ونعى بجانبه kuma ɗan adam ya kasance yayin da muka saukar da wata ni'ima a gare shi sai ya juya baya ya bijire wa Allah ta'ala ya butulce masa ya ci gaba da tafiya akan sabon Allah wa idan masahu sharru yayin da kuma wani tsanani ya same shi kana ya usa sai ya kasance mai cire tsammani da samun rahmar Allah ta'ala qul Allah ya ce ka ce da su kullun ya'malu ala shakilati kowanne a cikinku yana yin aiki ne gwargwadon tafarkin da yake kai wanda yake ganin shine daidai rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila amma ubangijinku shine masani game da wanda yake kan tafarki wanda yake na daidai Allah subhanahu wa ta'ala nan yana ba mu labari ne game da halayya ta ɗan adam yadda yake kasancewa mai bakilcewa rahmar Allah da ni'imarsa a kowane lokaci da yadda yake kasancewa mai gajan haƙuri a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da wani abu wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk yadda yake Allah ya sifanta shi da ainihin wato wannan yanayin in an masa ni'ima zai butulce zai juya baya in kuma an jarrabe shi zai yi kuka ya yi raki har tsammanin cewa ainihin wato ba za a kai shi ba shi yasa ibn kasir alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa yukhbiru ta'ala an naqasul insani min haythu huwa illa man asama Allah ta'ala fi halatayhi sarra'ihi wa dharra'ihi yace Allah yana ba mu labari ne game da tawayar da dan adam yake da ita a halin da ya kasance kowa yana da wannan tawaya din sai dai wanda Allah ya tsirata halin da mutum ya kasance na yalwa yana da tawaya na butulcewa Allah halin da ya kasance na tsanani yana da tawaya na rashin haƙuri da yi wa Allah raki da yin surutu ga Allah subhanahu wa ta'ala yace kowa yana da wannan matsala sai ɗan kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya tsirata bi annahu idza an'ama alaihi bi malin wa afiya dan adam ya ce ya kasance in Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi lafiya wa fathin wa rizqin wa nasrin Allah ya bashi wani buɗi, Allah ya bashi wani arziki aka bashi nasara a cikin al'amuransa wa nana ma yuridu ya samu duk abin da yake so ya samu a'rada an ta'atillahi to sai kaga ya juya ya daina yi wa Allah da'a wa ibadatihi ya iya tsaya ya bauta wa Allah yadda ya kamata wa na'adi janibi kawai sai ya karkata zuwa ga abin da zuciyarsa take so haka muke ko ba haka muke ba sai dai wanda Allah ya tsirata amma in dai Allah ya baka abin da kake so burinka ya gama cika to za ka ga sai in Allah ya taimake ka ne za ka yi abin da Allah yake so akwai hadisi a cikin sunan na ibn maja duk da cewa hadisi ne wanda yake ba'ifi. amma ma'anar hadisin ma'ana ce wadda take mai kyau akwai wani daga cikin sahabbai wanda yake talaka ne in na ce muku talaka ni nan na fi shi kuɗi ni nan multimillionaire ne a kansa miskinan da matsarama ba shi da komai an fahimta talauci ya dame shi tara talauci jika, tsiya bishi shi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama. ya ce ya rasulallah kana ganin halin da nake ciki talaucin ne min yawa masifar yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gata daban ya ce ka roƙa min Allah ya azabta ni mana Allah ya ce ka yi haƙuri da yadda Allah ya yi ka hakan shine alkhairi baka sani ba wataƙila Allah ya baka arzikin ya zama fitina a gare ka ya ce a'a babu wani alkhairi a talauci ya ce kan roƙi Allah ya bani arzikin ni kuma zan roƙi Allah kuma zan yi wa Allah alkawari zan masa da'a su Allah ya ce shi kenan aka yi mai addu'a Allah ya bashi akuya guda ɗaya sai yanzu akuya ɗaya za a bani za Allah ya ce ka je ka kiwata baka san ne Allah zai ma da ita ba kaga ya fara halin tun daga nan dan adam kenan da haka ya je ya fara kiwon akuya cikin wata shida Allah ya sa albarka akuya ta haihu ya ci gaba da kiwo a hankali a hankali a hankali ga shi Allah ya bashi garke na awaki kaga duniya ta fara samuwa kenan sai ce to ya kamata na sirka ya zama na akwai wani arzikin ba wai iya awaki kadai ba da aka sai ya ɗibi wani ba'ari na awakin nasa ya je ya ya siyo tumaki ya zo ya ci gaba daga inda aka saya Allah ya ƙara sa albarka sai ga garken tumaki da garken awaki iya ganin ka sai ya ƙara buɗawa aka samo shanu Allah ya sa musu albarka aka samo raƙuma Allah ya sa musu albarka kaga dukiyar ta haɗu kenan ya zama na sun yana kiwo a cikin gari har yawan dabbobin nasa ya wuce yadda ba zai iya kula da su a cikin gari ba sai ya koma bayan gari daga alamun fitina ta fara zuwa kenan inda duk fitinar da za ta fitar da kai gida ba za ta mu'amalantu a gida ba sai an fita waje ai ta fara zama fitina haka yana bayan gari ba shi da aiki sai kula da dabbobinsa amma yana iya yinsa in lokacin sallah yayi ya kaɗo dabbobin ya dawo ya yi sallah a cikin gari a jam'i ya koma a cigaba da kiwo Allah kuma bai ban mai dabbobin haka ba aka ci gaba da ninka mai yawansu har ya zama na kula da dabbobin ya fara shagaltar da shi sallah ɗaya biyu ta fara wuce shi a jam'i a kwana a tashi ya zama na salloli biyar ɗin nan fa sai dai ya yi a cikin garkensa a bayan gari zuwa masallaci ya daina ba a ganinsa sai ranar juma'a zai kukuta in an fara addu'a za a tada ikama ya zo ana idar da sallah ya fito ya koma a haka a haka a haka juma'an mata gagara kwatsam sai aka saukar da ayar zakka manzo Allah ya tare dan ake yace a je a same shi a can inda yake bayan gari a ce Allah ya yi umarni a bada zakka da aka a lissafa adadin dabbobinsa a ware haƙƙin Allah a ciki abin ban masanasa ana zuwa aka same shi sai cewa ya ahab ni dama na san dole sai an zo wajen nan abin da aka bani ne ake so a ɓace ya za a biyo ni kuma a ce in ba da wata dukiya a matsayin zakka Karshe wa Allah ta'ala butulci Allah ya kwace abin da ya bashi to haka halin ɗan adam yake in muka ɗauki hadisin hadisi ne wanda yake mawdu'i ba ma hadisin gaskiya ba ne domin a yanayin imanin sahabbai ba yadda za a Allah ya jarrabu sahabi da irin wannan fitina da duk da ana jarraba su amma ishad ne Allah ya jarrabu sahabi da fitinar da zai rasa imaninsa sai dai in dama baya cikin sahabbai yana cikin munafikai ina fata an fahimta da ka ɗan adam duk inda Allah ta'ala ya yi masa ni'ima za ka samu 'yan kaɗan ne daga cikinmu suke iya gode wa Allah a kan wannan ni'ima mun taɓa karanta hadisin makaho da mai kora in ban manta ba da zabiya mutane uku daga cikin al'ummar bani isra'il waɗanda Allah ya tura musu mala'ika wannan yana da kora ana kyamarsa ana zaginsa saboda korar da yake da ita an san kora ai wani ciwo da yake fitowa mutum a kai dinga cinye masa gashin ka daga kan mutum yana zubar da wani irin gari wannan shi kuma zabiya ne albino ita ma lalura ce ta fata abin ya tsananta za ka ga fatar su wani lokacin tsatsagewa take yi shi kuma wannan kuturu ne Allah ya turo musu mala'ika su faɗi abin da suke so wannan ya ce shi so yake Allah ya tafiyar masa da korar kansa Allah kuma ya bashi dukiya iri kaza in Allah ya bashi wannan Allah ya gama mai komai ba abin da zai sayi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a mala'ika ya shafi kansa aka tafiyar da koran aka ba shi wannan dukiya kuturu shi ma ya ce a damai da yatsunsa a ba shi nau'i kaza aka yi masa zabiya a tafiyan mai da fata a damai da fatarsa daidai aka tafiyan mai da shi aka ba shi dukiyarsa Allah ya zuba musu ido ya ga za su abin da za su suka yi alkawarin za su daga ƙarshe gaba ɗaya suka butulce sai mutum ɗaya ne a cikinsu ya iya cin wannan jarrabawa to haka ɗan adam yake shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falamma kashafna anhu durrahu marra ya lam yad'una ila durrin massa haka yake in an jarrabe shi da musiba za ka ga yana taraki in ni'ima ce ba za ka ji shi ba amma in jarrabawa ta zo zai taraki yayi ta ihu yana roƙon Allah yana wa Allah magiya in an tafiyan masa da wannan kuma sai ya ci gaba da barnarsa kamar bai taɓa roƙon Allah wata bukata ba a baya haka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janib in muka masa ni'ima sai ya juya baya ya ci gaba da aikata abin da ya ga dama ba zai tsaya yayi wa Allah da'a ba wa idza massahu sharru kana ya'usa amma in tsanani ya same shi sai ka same shi yana ainihin wato raki yana cire tsammani da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da za a tseratar da shi daga musiba kuma lokacin zai ci gaba da sabansa ba zai wa'azantu ba falamma najahum ila albarri a in mun tsiratar da su kuma Allah ya ce sai su ƙara juya baya su ci gaba da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra'a masatu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni in musiba sai musiba muka tafiyan masa da wannan musiba muka maye ta da jin daɗi da ni'ima sai ya ce zahaba sayyi'atu anni ai tsananin da na kasance a ciki ya tafi kunci da talaucin ya tafi yanzu na shiga cikin yalwa innahu la farihun fakhur Allah ya ce ya kasance kuma yanzu mai alfahari ne mai dagawa mai cika baki haka dan adam ya ce. Allah ya ce illal ladina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir da haka Allah ta'ala yana goranta wa dan adam ne a nan game da yadda yake bitilce masa in yi masa ni'ima da kuma yadda yake raki a lokacin da Allah ta'ala ya jarrabe shi da wata musiba ko yau haka muke a cikin kasuwancinmu a cikin aikinmu in mutum yana zuwa kasuwa tana gara masa ba za ka taɓa jin bakinsa ba ba za ka taɓa jin ya ma yi magana kasuwa ba saboda tana garawa in yi magana ana samun yadda ake so ila wani zai zo da bukata amma da zarar kwana biyu kuma kasuwar ta tsaya za ka ji yana raki da ai lamarin kasuwa ba ma cewa komai sai godiyar Allah amma lamarin abun ba daɗi sai dai ka je kai kata guni da kuma da aka yalwata masa ana ba da kasuwar ana cinikin bai ce ai da daɗi kasuwar ba ai ba ma samun hutu in muka je hada hada ma wannan ya zo wannan ya ba za ka taɓa jin sa yana wannan ba sai raki sai raki sai mita Allah ka shirye mu haka ɗabi'an mu take haka Allah ya yi mu in mun shiga tsananin kuma mu cire tsammani ni tunanin Allah ba zai kawo ɗauki ba Allah ba zai yaye matsalar ba ke to ga mu nan dai addu'a muke addu'a muke amma har yau Allah bai kawo sauki ba wannan lamarin ko Allah zai kalle mu ko kuma haka al'amura za su ci gaba da tafiya to ga mu nan dai a hannun Allah haka muke <laughs> an adam kenan innahu ka kana ya usa kana ya usa akwai cire tsammani Allah ta'ala ya ce ya qul ya ibadiyal ladina amanu eh, wala ta'asu min rahmatillah kar ku cire hasu daga rahmar Allah kar ku tsammanin Allah ba zai muku abin da kuke so ba lokacin da annabi yaqub ya ce da ayyansa su je su nemo yusuf da dan uwansa ya bani ya zahabu fa tahassasu min yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa alqawmul kafirun suka fi kula ni bo yusuf da dan uwansa a duk inda suke kar ku cire tsammani kar ku cire haso da rahmar Allah kar ku ji cewa ba za ku gansu ba ba wanda yake cire haso da rahmar Allah fa ce kafirai daka duk halin da ka kasance ka gode wa Allah ka nemi taimakon Allah sai Allah ya taimaka ma ka nemi Allah ya yaye ma sai Allah ya yaye ma shi mumini duk halin da yake godiya ce da shi da haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ajaban li amri mu'min inna amruhu kulluhu khair akwai abin al'ajabi ga mumini al'amar mumini gaba ɗaya alkhairi ne وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ما ba wanda با وندي كده wannan sai mumini in asabahu sarra'a fa shakara fa kana khairan in yalwa da wadata ta same shi sai ya gode wa Allah wannan alkhairi ne wa in asabahu darra'a fa sabara fa kana khairan in tsanani ya same shi sai ya hakuri maza Allah ya ce wannan ma alkhairi ne wa laysa zalika ahadun illa lil mu'min ba wanda yake da wannan sai mu'mini in an baka ka gode sai a ƙara ma wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji ya ce in mun baku kun gode sai mu ƙara muku in an hana ka an jarrabe ka kaya haƙuri inna ma yi wafa sabiru na ajarahu da gari isa da ka bawa yana samun matsayi da haƙuri irin matsayin da baya samu da aikinsa shi yasa duk jarrabawar da Allah ya wa annabi Yusuf alaihi salam da yayi haƙuri bai kasance mai bitilcewa Allah ba bai kasance mai yi wa Allah raki ba sai gashi an waye gari ya zama sarkin Misra وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أولا فإن يتي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين in dai kai hakuri ka ji tsoron Allah to Allah baya sauye sakamakon masu ainihin wato takawa masu jin tsoron Allah Allah ta'ala ka shiryar da mu a abinda na fara daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mu yafe mana baki daya asusun mu na marayu na'am mm. shifa na'am idan aikin da za ta irin aikin da shifa sai Wasu Yadda umar ne ya halatta an ba. in kuma ba irin aikin bane bai halatta ba in muka ɗauki aikin da shifa abdullahi ya Allah ya ƙara masa yadda ta yi za mu ga aiki ne wanda mace za ta iya ba laifi ba ne don an ba mata waɗansu matakai na iko wanda za ta iya ina fata an fahimta wanda ba zai hana ta sauke haƙoƙin da Allah ya ɗora mata a kanta ba aikin shifa ba kowane lokaci suke zuwa kasuwa ba Yana da wakilai da suke bibiyar rumfunan kasuwanni ita tana gida tana kula da mijinta da 'ya'yanta in suka je suka samu mai matsala za a zo a gaya masa sannan ne za ta fita ta je ta yi hukunci sai ta dawo to amma ministocin yanzu haka suke yi a bani amsa mana ba haka suke ba wata minista in ana yin appointment din za ta ban mijinta da 'ya'yanta koma abuja sai dai weekend ta zo ta ga mijin da 'ya'yan working days ta koma sai an yi tsa'a za ta ce da mijin tutun daga gida gwamnati ta ba mu sai a tattaro a koma ɗaiɗaiɗaiɗai ne suke yin haka duk da an yi ittifaqi ma kuma mafi yawan ministocin namu dukkanin su yanzu widos ne babu mazan tun da dama an shiga harkar siyasa an shiga tsindin ai ba za a iya zaman aure ba da haka maganar miji da haƙƙin miji wannan babu sai ya magana ƙasa da haƙƙin ƙasa da waɗanda ake wa hidima su yi appointment ɗin ina fata an fahimta haka wannan ba zai zama hujjar da za a ce za a ba su manyan mukamai ba amma dan an ba su ƙananan mukamai wannan ba laifi ba ne ba gwamnatin sai na umar an yi tarayya da mata waɗanda ake ganin za su iya bayar da gudunmawa ina fata an fahimta gabanin na yi sallama a shekaran jiya in zan iya tunawa a cikin karatunmu na yi magana akan abin da ya faru ga ɗan uwa malam alkali abdulhar zaria na terminating fostin ɗinsa da fadilatu sheikh muhammad sale alhaji hayat jingir hafizahullahu ta'ala ya yi a lokacin idan ba a manta ba na faɗi wata magana nake cewa an janye fostin ɗinsa saboda ya taɓa gwamnatin musulun musulun shi kuma malam yana da ra'ayin musulun musulun suna tunanin na faɗa ka ko wanda a fahimta ta abin da ne hukunci a lokacin wannan dalilin ya sa ya janye fostin ɗin ya dakatar da shi to sai a jiya na saurari wani bayani wanda a da ban samu wannan bayanin ba sai ya tabbatar min da cewa maganar da na yi a kan jingir hafizahullah kuskure ne domin bayanin da na samu daga wanda yake makusanci ga shishar jingir din da kuma wanda abin ya faru da shi shine malam ya yi maganganu akan gwamnati shugaban ƙasa da manyan gwamnoni da wasu ministoci ya kamfasa sosai wannan maganar ya sa su shugabannin jihar yobe maganar ba sai musu daɗi ba haka ta sa gwamna da kansa ya sa aka kira jingir akan cewa za su ɗauki mataki akan abin da malam alkali zariya ya yi jami'an dss sun so su yi arrestin ɗinsa tun a lokacin sai malam sani haya jingir ya ce da gwamna ya gaya wa hukuma jami'an dss da 'yan sanda da suke ƙoƙarin arrestin ɗin malam abubakar zariya malam abubakar zariya ɗansa ne da haka aban masa ɗansa ya hukunta shi bai yarda a kama masa ɗa ba wannan shine dalilin da ya sa malam jingir Allah ya saka masa da alkhairi ya kira shi ya yi masa faɗa a matsayinsa na uba kuma ya canza shi da wani in muka duba a nan za mu ga ya yi dattaku a matsayinsa na shugaba kuma a matsayinsa na uba abin da ya sa na dawo na faɗi wannan maganar na faɗa ne don na janye wannan maganar da na fara yi ta farko cewa ya cire shi ne don ya soki ra'ayinsa wannan magana kuskure ce in na bata ban janye ba kuma na zalunce shi na gina ta ne a bisa ga abin da na sani abin da na fahimta sai kuma na gano fahimtar ta kuskure ce da haka na janye wannan magana ina neman Allah ta'ala ya yafe min shi ma kuma ina nema ya yi min afuwa in magana ta haji gare shi wannan shine adalci shine amana na ilimi ina fata Allah ta'ala ya yafe mun ina kuma yi masa addu'a wannan dattako da yayi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wannan shine shugabancin izala ko da a ce muna da bambanci tsakanin izalar Kaduna da izalar Jos dukkanin mu da sunan mu izala dukkanin su kuma shugabannin mu ne su sun sani Allah ya sani mu ne musu da'a muna bibiyar su sau da kafa ba wani a cikin su ko Jos din ko Kaduna da yake zana layi mu tare su sun sani ina fata an fahimta da haka wannan wani saɓani da yake tsakaninmu wannan wani abu ne daban ɗan izalar jos namu ne ɗan izalar kaduna namu ne dukkaninmu ƴaƴan izala ne kuma dukkaninmu muna kyautata wa shugabanninmu zato kuma mu ne musu biyayya da haka muna roƙo Allah ya saka wannan dattijo da alkhairi Allah ta'ala kuma ya ƙara masa hangen nesa mu kuma Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu kariya ya ci gaba da kare harasanmu daga kuskure ana samun irin wannan hamasa ce take ɗiban mutum wani lokacin idan ɓacin ran abin da ake wa 'yan uwanka ya turnike ka baka ma san me za ka faɗa ba da haka mu ne musu godiya a matsayin su na iyaye da suke bibiyan mu su ne mana faɗa inda muka yi ba daidai ba inda babu su tabbas za dukkanin mu muna ɗaure sunna ce ta da'awa sai an kama ka wata ran sai an ɗaure ka sai an yi yunkurin kashe ka mala abubakar zaria ya shiga prison akan da'awa ba ɗaya ba ba biyu ba ba ɗaya ba ba biyu ba ba na manta malam yusuf san da yake bamu labari akwai lokacin da aka yi wani rikici aka kama shi an kai shi firzin aka fito da shi malam yusuf san ya je zai karɓi belinsa ana mai da zance ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa wani ɗan sanda da ya tattake tara mai wani mari mala baka salo zari ya gigice yake tambayarsa za ka ƙara abin da ka faɗa za ka ƙara faɗan irin abin da ka faɗa na tada rigima da hayaniya ya ce ni wallahi wa'azin ma daga yau na daina gwanjo zan koma sayarwa saboda haka ana yin kuskure ana yin kuskure mai da'awa duk inda yake yana daidai yana yin ba daidai ba umniya ce shedan ne yake amfani da wannan hamasa ya tura ma abin da yake so ya harzuka ka kai kuma ka faɗi abin da yake ba daidai ba wanda in ba Allah ne ya kare ba kuma sai ka ga ana wani abun daban amma wannan kuma ba zai hana mu faɗi gaskiya duk inda ya kamata mu faɗi ta ba Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu Allah ta'ala ya gafarta mana zunubanmu wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.